Masha Allah, fitaccen mawaƙi na ƙasar Hausa, wanda taurarinsa ke haskawa yanzu haka, wanda aka bi sani da kawo ɗan sarki, ya wani bidiyo da ya ji hankalin al'umma a watan Ramadan, inda ya fito yake raira karatun Alƙur'ani mai tsarki, inda gaskiya wannan bidiyon nasan ya burge al'umma da yawa, inda wasu har suka ringa bashi shawara kan cewa da ya daina raira waƙa, ya fito kullum yana raira karatun alkur'ani mai tsarki.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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da wannan wata mai alfarma ga dukkan musulmi na faɗin duniya ina muku barka da wannan wata mai girma na ramadana